wanda ya zo daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiyya Iya aka saba karatun littafin tafsiri ko ƙur'ani a wanda malam ibrahim mai gari yake gabatarwa saboda jiki da jini bai dan jin daɗi to ina ga za mu dan yi amfani da lokacin mu karanta littafin minhajul muslim maimakon mu ga wurin haka karatunmu na baya muna babi na hudu wanda yake magana akan ibada ƙarƙashin babi na hudu mun shiga fasali na goma sha uku wanda yake magana game da ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama muka karanta falalan garin madina da falalan masallacin da kuma falalan mazauna garin madina har muka kawo su ladubba guda goma sha ɗaya da mutum ya kamata ya ladabtu da shi lokacin da yake cikin garin madina a yau za mu tashi a shafi na 258 almadatu saniya shine yadda ake ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama in mutum ya je ya zai yi dama mun faɗa wurare uku ne ake ziyarta masallatai guda biyu sai kuma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da baki'a da kuma shuhada'u uhud to mala yace al ya fi ziyarati al nabawi والسلام على الرسول صلى الله عليه wa sahibaihi. tattaunawa ta uku ko ta biyu game da ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da yin sallama a gare shi da kuma sahabbansa guda biyu sayid na abubakar da umar لما كانت زيارة المسجد النبوي عبادة مفتقرة إلى نية كسائر العبادات yayin da ya kasance ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ibada ce wacce take buƙatuwa zuwa ga yin niyya kamar yadda sauran ibadu suke wanda a baya mun yi bayani game da abin da yake niyya gashi anan ma ya kara tunatar da mu wannan hadisi mai albarka ya ce izil a'malu bin niyyat domin dukkan ayyuka ba sa tabbatuwa sai da niyya wato niyya ita ce take bambance mana tsakanin aikin nafila da aikin farilla kuma niyya ita ce mizani na karban aikin mutum karban ayyukanka suna rataye da niyya domin sharaɗin karban aiki abubuwa guda biyu ne al-ikhlas summa al-mutaba'a a samu ikhlasi shine tsarkake niyya ka yi shi saboda Allah maɗaukakin sarki saboda Allah ne ya ce a yi saboda kana neman lada kuma kana tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki to shi yasa mala ya ce domin dukkan ayyuka ba sa tabbatuwa sai da niyya falyanwi muslimu bi ziyaratihi lil masjid nabawi lis salati fihi taqarruba ila ta'ala sai musulmi da ya tafi ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi ya yayi niyyar ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan neman kusanci zuwa ga Allah wannan yake nuna mana ashe ba kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ake zuwa ziyara ba ana zuwa ziyartar masallacin ne mun faɗa mun ce masallatai uku ne mun kawo hadisin wancan karatunmu na baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a haɗa kaya dan ziyartar wani masallaci a duniya sai masallatai uku ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masjidul aqsa shine baitul maqdis a madina kuma masallatai biyu ne kawai aka sanya musu lada na musamman muka ce da masjidu quba wanda hadisi na imamul bukhari da muslim ya tabbata daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk ranar asabar yakan taka da kafarsa ya je masallacin quba wani lokacin kuma yakan hau abin hawa har yake cewa duk wanda ya raka'a biyu a wata ruwayar da ya sallah sai malamai suka ce ko nafila ko farilla a masallacin ba za a rubuta mashi ladan umara to inda masallacai guda biyu su ne wanda shari'a ta tabbata cewa ana ziyartar su sauran kamar sauran masallatai suke sai dai ka je kawai ka ziyarce su don yawon buɗe ido ka gansu amma ba don ka samu lada wacce take mafificiya ba to don haka mutum zai yi niyyan kusantan Allah maɗaukakin sarki da ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi Wata zallufa, ilaihi ɓa'atan wa mahabbatan da kuma komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da kwaɗayi don yi masa da'a da kuma son abin da Allah maɗaukakin sarki yake so fa'iza wasalal masjida idan mutum ya isa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin tsarki yana cikin alwala qaddama rijlahu yumna sai ka gabatar da kafarka ta dama domin da kafar dama ake shiga masallaci kama hiya sunnatu fi dukhulil masajidi kamar yadda ke sunna ce ta shiga sauran masallatai in zaka shiga ka shiga da kafar dama in zaka fita ka fita da kafar hagu wa qal sai mutum ya ce bismillahi والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ce da sunan Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka gafarta mun zunubaina kuma ka buɗe mun ƙofofin rahamarka wannan ita ce addu'ar da ake in za a shiga kowane masallaci Sun ma'atar raudata sharifa in mutum ya samu shiga masallacin ya samu dama sai ya je rauda mun yi bayanin rauda a karatunmu na baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da kuma mimbarina akwai wani dausayi daga dausayin aljanna don haka in mutum ya yi sallah a wurin kamar ya yi sallah a cikin gidan aljanna ne to ana so in ka shiga masallacin in so samu ne ka je wurin kai nafila in wajada lahu muttasi'an fiha amma ga sharadi in mutum ya samu yalwa ya samu dama kar ka kukkutsa an cika wurin ka kukkutsa ka ce sai ka samu wuri wani lokacin ka ga wani yana sallah akan wani wani lokacin ka ga wani yana sujada a bayan wani kaga maimakon a samu sallah cikarkiya sai a samu matsala a mutum ya tsaya ya natsu ya samu wurin da zai yi sallah in babu wa illa fa fi ayyi nahiyatin min nawahiyal masjid in bai samu yin sallar nafilan a rauda ba to a ko ina kowane bangare daga cikin bangaren masallaci matukar a cikin masallacin kake in kai sallah kana da wannan lada lada dubu daya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko nafila ko farilla mun yi bayani a karatun baya ko nafila ko farilla inda ba za ka samu ladar ba shine in a waje kai sallah duk wanda ya yi sallah a waje baya cikin wannan ladar kamar yadda babban malami abdul muhsin al-abbad al-badri ya faɗa a cikin littafinsa da muka karanta fadlu al-madina falalan madina yake cewa dukkan cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ko nafila ko farilla in kai zaka samu ladan nan guda dubu ɗaya amma banda wajen masallaci in a waje kai to ba za ka samu wannan ladar ba to idan mutum ya samu dama sai ya salla a rauda din in bai samu dama ba fa fafi ayyi nahiyatin min nawahiyal masjid fa salla raka'ataini sai ya salla raka'a guda biyu kenan ta zanto mishi tahiyatul masjid aw ma fataha Allahu lahu min as-salah ko kuma abinda Allah ya masa budi na sallah ta yi lokacin walha ne ta yi lokacin azahar ne ka kawo nafiloli rawatib da ake a wannan lokacin to bayan ka yi wannan nafila summa yaqsidul hujrata sharifa sannan ka dimfari ɗaki wanda yake mai albarka maɗaukaki ɗakin da ya fi kowane ɗaki a bayan ƙasa shine ɗakin na na aisha radiyallahu anha ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu fayusallimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya yi sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa yaqifu mustaqbila almuwajahati sharifa sai ya tsaya yana fuskantar ɗakin ba alƙibla mutum zai fuskanta ba zai juya ya kalli ɗakin fa yusallimu ala rasuli sallallahu alaihi sai ya sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai cewa assalamu alaika ya rasulallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya manzon Allah ko a haka ka tsaya shikenan kayi sai ka wuce wannan ita ce sunna sai ka dan matsa kaɗan ce assalamu alaika ko ka ce assalamu alaika ya nabiyallah duk ɗaya ne aminci ya tabbata a gare ka ya annabin Allah ko kuma assalamu alaika ya khiyarata khalqillah aminci ya tabbata a gare ka ya kai zababbe a cikin halittun Allah ko ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi da rahamar Allah da albarkan Allah maɗaukakin sarki inda za ka tsaya a wannan sallamar shikenan ya yi amma in ka samu dama malam ya ce sai ka ƙara ka ce ashadu an la ilaha illallahu na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashadu annaka abdullahi wa rasulu kuma na shaida lallai kai bawan Allah ne kuma manzon Allah ne in aka ce bawa malamai sun kasa bayi bauta kashi uku akwai bawan Allah wanda yake am kowa bawan Allah ne da mai bautar Allah da wanda baya bautan Allah in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmana abda babu wanda yake bayan ƙasa a cikin sammai ko a cikin ƙasai face sai ya zo ma Allah maɗaukakin sarki yana mai ainihin bauta a matsayin bawa ko yana so ko baya so shi bawan Allah ne gama gari kenan kowa da kowa akwai kuma bayin Allah khas su ne musulmai muminai to a cikin muminan shine Allah yake zaben annabawa da manzanni su ne khasul khawas a cikin muminai sai Allah ya zabo kuma keɓantattu zaɓaɓɓunsa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su qad ballaqta risalata hakika tabbas na shaida ka isar da sakon ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjatul wada ya tsaya akan taguwarsa ya masahabbai wa'azi da nasiha da wasiya sai ya ce ala hal laktu shin ku saurara na isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ala hal laktu hasso uku sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wanda yake nan a halacce sanar da wanda baya nan to shi yasa a can sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah hakika Allah ma ya shaida cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma ya isar da sako to zaka iya ƙara wannan in ka haddace ko kuma in yana rubuce a hannunka babu laifi wa addaital amana kuma hakika ka ba da amanar da Allah madaukakin sarki ya dora maka ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rage wanda bai koyar da al'ummarsa ba wa nasahta al'umma kuma kama al'ummar ka nasiha wa jahadta fillahi haqqa jihadi kuma kayi jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah jihadi na gaskiya sallallahu alaika amincin Allah ya tabbata a gareka ka wa ala alika da iyalanka wa azwajika da matayenka wa da zuriyarka gabaki daya wa sallama tasliman kasira da aminci aminci mai yawa in mutum ya yi haka shi kenan amma da ka zo in baka iya baka ce assalamu alaika ya rasulallah sai ka matsa assalamu alaika ya ababakar assalamu alaika ya umar shi kenan ka gama ziyara babu wata addu'a da ake a wurin kamar yadda za mu ji babu ka je ka shafa wurin shi yasa ake sa askarawa ma a wurin babu mutum ya je ya naɗa hannu kamar yana sallah in ya je wurin ziyara haka ga za ka ga mutane daban-daban suna yi wani in ya je sai haka kamar yadda yake sallah duka wannan suna daga cikin biri'oi da mutane suka kirkiro a wurin ziyara na kabarin annabi sallallahu alaihi sallama sannan ba a roƙon annabi sallallahu alaihi sun summa ya qalilan ila ilal yamin sannan ka matsa kaɗan gefen dama fa yusallimu ala abi bakr siddiq qailan assalamu alayka ya ababakar siddiq sai ka yi sallama ga abubakar siddiq kana mai cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai abubakar safiya rasulillahi kai ne zababben annabi sallallahu alaihi wasallama na hannun daman manzo sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu fil gar kuma kai ne abokin shi a cikin kogo kamar yadda aya ta zo a cikin suratu tauba idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana to kaga duk mai zagin abubakar ya taɓe ya yi asara ya yi asarar duniyarsa da lahirarsa allah maɗaukin sarki ya ambace shi kuma malamai suke cewa ma mafi yawanci ƙarshen ayoyin suratul laili ta sauka akan sayyidina abubakar ne jazakallahu an ummati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khaira Allah maɗaukakin sarki ya sakanka maka alkhairi da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama duka suna maka fatan alkhairi shikenan abin da mutum zai ce summa na nahwal yamin kalilan sannan ta gefen dama din ka kara matsawa kaɗan wa yusallimu ala umar radiyallahu anhu ka'ila sai kai sallama ga sayyidina umar kana mai cewa assalamu alayka ya umar al-faruq aminci ya tabbata a gare ka ya kai umar al-faruq wasu malamai suka ce an sanya masa faruk ne saboda bambance ƙarya da gaskiya da sayyidina umar yake yi wa rahmatullahi wa barakatuhu rahamar Allah da albarkan Allah ta tabbata a gare ku jazakallahu an ummati muhammadin khairal jaza Allah maɗaukakin sarki ya sakanka maka da alkhairi daga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam summa yansarifu shikenan sai ka juya ka tafi فإذا أراد التوصل ta'ala bi تعالى ziyara الزيارة فليبتعد قليلا من المواجهة الشريفة to idan ma kana so kai tawassuli ne da wannan ziyarar da ka kawo shine sai ka juya ka bar wurin ka matsa can gefe wa yastaqbil alqibla sai ka fuskanci alqibla wa yad'u Allah ma sha'a wa yas'aluhu min fadlihi ma arada sai ka roki Allah maɗaukakin sarki kai tawassuli dan babu laifi mutum ya yi tawassuli ziyarar kabari ibada ne idan mutum bai yi shirka ba to don haka ibadar da babu shirka a ciki kana iya amfani da ita kai tawassuli ce Allah saboda wannan ziyara da na kawo masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama saboda wannan ziyara da na kawo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka biya mun bukata na kaza da kaza amma ba shi annabin sallallahu alaihi wasallama zaka roka ba in ka roki annabi sallallahu alaihi wasallama mutum kai tsaye yayi shirka dan addu'a ta Allah ce Allah cewa ya ud'uni astajib lakum inda yana so da sai ya ce ku roki annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah cewa ya ku roƙe ni shi Allahn ake roƙo to don haka sai mutum ya matsa ma daga wurin don karwar wani ya ga kana addu'a a wurin ya zata ko kana roƙon wani abu ne a wurin to ana so mutum ya kauce daga wurin in so samu ne yana daga cikin ladabin addu'a mutum ya fuskanci alkibla sai addu'a gwargwadon iya abin da Allah ya sauƙaƙe masa wa yas'aluhu min fadlihi ma arada ya roƙi Allah daga falalarsa duk abin da yake buƙata. wa bi zalika takunu qad tammat ziyaratul almuslimi lil masjid nabawi wannan abin da muka ambata da wannan ne shikenan mutum ya gama ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama fa in sha'a safara in ya so ya tafiyarsa wa in sha'a aqama in ya so ya zauna غير أن الإقامة بالمدينة للصلاة في fi الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل duk da cewa idan baka komai ka zauna din a madina don yin salloli a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi falala wala siyama musamman ma وقد ورد الترغيب في صلاة أربعين salatan في المسجد النبوي الشريف haƙiƙa قد ya zo game da yin salloli guda arba'in a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce wannan hadisin na imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad amma hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba sai dai malam Allah ya ji kansa ya masa rahama ya kawo a cikin littafin minhajul muslim amma hadisi ne wanda bai inganta ba to don haka ba dole ba ne sai ka yi salloli guda arba'in a masallacin annabi sallallahu alaihi to sai kafin mu shiga tattauna ta uku game da ziyaran wurare masu falala a garin madina bari mu dan karanta wani abu kaɗan daga cikin ziyara ta bidi'a da ake yi a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama malai ce wa amma ziyaratul bid'iyya fa hiya allati tashtamilu ala umuri amma ziyarar da bid'a ta fada cikinta shine wanda ta tattaro al'amura masu zuwa da zaka ga mutane daban-daban suna yi na farko an yad'uwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yastaghitha bihi mutum ya je ya roki annabi sallallahu alaihi wasallama kuma har mutum ya nemi agajin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya ɗuluba min hukada alhajat har mutum ya nemi wai annabi sallallahu alaihi wasallama ga bukata na na kawo ka biya mun bukatuna subhanallah wannan aikin Allah maɗaukakin sarki ne wa kashfal kurbat mutum ya roƙi wai annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya yaye masa bakin cikin da yake ciki da damuwa wa ghairi zalika da wasu wannan mimma la yutlabu illa min Allah daga cikin abin da ba a sai ga Allah maɗaukakin sarki fa inna du'a a ibada asalin ah, ita addu'a bauta ce ita kuma bauta ba a wa kowa sai Allah wal ibadatu la yakunu illa lillahi wahda ita bauta ba a wa kowa sai Allah madaukakin sarki dan haka yana daga cikin kuskure hatta a wurin lafuzza da mutane suke yi da yawa akan yi kuskure addu'a huwal ibada asalin hadisi ya zo cewa addu'a ita bauta ce kuma bautawa ake wa Allah maɗaukakin sarki shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya koya maka yadda za ka yi bautan da haka ibada haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ce kuma bai cancanta mutum ya juyar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki zuwa wani sannan abu na biyu an ya da'a yadaihi ala sadrihi ka hay'ati kamar yadda na faɗa ɗazu shine za ka ga mutum ya zo ya ɗora hannayensa akan ƙirjinsa kamar yana sallah kamar yana sallah fa inna zalika la yajuz yin haka shi ma bai halatta li'anna hazihi hay'atu khudu'in wa dhullin lillahi in kai haka wannan wani siffa ce da Allah kadai ake mawa a sallah to don haka bai cancanta ka juyar da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko zuwa ga wani manzo ko annabi ko mala'ika wanda wannan hay'a din shuri'at fi salati an shar'anta shi ne a sallah kawai kaga in ka juyar da shi ka yi kuskure kenan don haka yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya gyara sai ga mutum ya je maimakon ya samu lada kuma sai ya dawo da zunubi bal in bai yi hankali ba ma ayyukan shi duka Allah maɗaukin sarki ya ɓata masa ayyukansa abu na uku an yamsa alal juduran wa shababik dan winduna da aka yi a jikin boglari din nan sai kaga mutum yana shafawa yana shafawa a jikinsa ko kuma bangon yana shafawa yana shafawa a jiki wannan duka yana daga cikin kurakurai da masu kai ziyaran suke ainihin yi san annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana ne a cikin zuciyarka da kuma aikinka ya nuna haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hadisin imamul bukhari da muslim imanin ɗayan ku baya cika har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi fiye da mahaifinsa fiye da ɗansa fiye da dukkan mutane baki ɗaya to san annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine muga kana yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi muga kana barin abin da annabi sallallahu alaihi ya ce a bari bal abin ma sai ka ga mutum yana ɗauko haƙƙin Allah maɗaukin sarki yana bai wa annabi sallallahu alaihi wanda manzon Allah tun yana raye ya hana a rashin lafiyansa na rasuwa ya ce kada ku dinga yabona ku wuce iyaka wurin yabona kamar yadda nasara suka wuce iyaka wurin yabon annabi isa har suka mai da shi ɗan Allah don haka ya ce la taturuni kama aturatin nasara isa ibn maryam kaga akwai bai wannan ai da ta zo tana wake a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shiru yi shiru wai a cikin mu akwai annabin da ya san akwai abin da zai faru gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kar ki ƙara faɗin wannan maganar to kaga ba a ɗaukan haƙƙin Allah kaga gaibu haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ne to kada a ɗauke shi a bawa wani in aka yi haka mutum ya yi kuskure kuma shafa bangon kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan karafunan duka wannan ba shi daga cikin abin da aka yi izini da shi hakan baya nuna mana cewa wai kana son annabi sallallahu alaihi wasallama domin bai dace da umarnin annabi ba sallallahu alaihi wasallama bai dace da kuma aikinsa ba to wannan yana daga cikin kaɗan daga cikin irin kurakuran da mutane masu ziyara suke aikatawa a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama allah maɗaukin sarki ya samu dace sai Almadatu salisa tattaunawa ta uku fi ziyaratil amakinil fadilati bil madinatil munawwara game da ziyartar wurare masu falala a garin madina wacce take mai haske yahsunu bil muslimi ya kyautatu ga musulmi Iza sharrafahu Allahu bi ziyaratil masjidin nabawi in Allah ya ainihin sanya kana da rabo na ziyartar annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama والوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم da kuma tsayawa a gabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wa karramahu bi dukhulihi tayyiba Allah ya girmama ka da ainihin shiga garin Madina tsaftatacce tayyaba saraha Allah ya ƙara tsaftace ƙasar Madina in ji malam yace yahsunu bihi an ya'tiya masjida quba'i lis-salati fihi yana kyautatuwa zai yi kyau mutum ya yi kokari ya ziyarci masallacin quba' id kana annabi sallallahu alaihi wasallama yazuruhu wa yusalli fihi domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ziyartar masallacin Quba kuma yana sallah a ciki wa kazalika kana ashabuhu min ba'dihi haka sahabbansa suke yi a bayansa wa har ma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man tadahhara fi baitihi duk wanda ya tsarki daga gidansa bi ma'ana yi alwala wa ahsana duhurai kyautata wannan alwalar tasa summa ata masjida quba sannan ya tattako ya taho masallacin quba la yuridu illa salata fihi ba abin da yake nufi sai yin sallah a ciki kana lahu ka ajri umratin zai kasance yana da lada kaman lada na umara wannan ruwayar a ibnu maja kenan ruwayar imamul bukhari da muslim kuma suka ce duk ranan asabar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masallacin quba ya yi sallah a ciki wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ati masjida quba'i rakiban wa mashiya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo akan abun hawa wani lokacin kuma a kafa ya taka daga masallacinsa zuwa can fa yusalli fihi raka'ataini sai ya zo ya sallah raka'a guda biyu kama ya zuru quburash shuhada'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci kabarin shahidai wanda suka yi shahada a uhudu to kaga kenan bayan masjid quba daga cikin wuraren da aka shar'anta ka ziyarta ka samu lada shine shuhada'u uhud idh kana annabi sallallahu alaihi wasallama yakhruju li ziyaratihim domin annabi sallallahu alaihi wata rana kawai yana fita dan ya je ya ziyarce su kamar yadda yake kai ma a nan zaka iya zuwa kai ziyartar makabarta domin annabi sallallahu alaihi wasallama da kafin ilimi yayi yawa ya hana ziyartar kabari domin mutane tauhidi da aƙida bai shiga zuciyarsu ba to amma daga baya da tauhidi da aƙida ta zauna a cikin zukatan mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah da a farkon musulunci na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ziyarci kabari ku ziyarci makabarta zai dinga tuna muku lahira domin in mutum ya je in shi mai mulki ne zai ga akwai kabarin mai mulki a in shi mai sarauta ne zai ga akwai kabarin mai sarauta in shi mai kuɗi ne zai ga akwai in shi ɗan kasuwa ne in shi talaka ne in shi malami ne in shi dattijo ne ko tsoho ne ko wanda ya bayyanta ne zai ga akwai kabarin irin in yaro ne zai ga kabarin yaro duka don ya tunatar da mu lahira shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje to annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita ya khuruju li ziyaratihim fi quburihim yakan fita dan ya ziyarce su a kaburburan su wa yusallimu alaihim ya musu sallama wa bi hadhihi ziyara li shuhada'i uhud wannan ziyara da ake kai wa shahidan uhud yumkinuhu mushahadatu jabali uhud yana iya yiwa ka tsaya ka kalli dutsen uhudu kaga irin yadda girman dutsen yake aljabal alladhi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe sa ya faɗi game da shi ya ce uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu kun ga dutsen uhudu din dutse ne wanda muna son shi shi yana son mu kaga ko duk abin annabi sallallahu alaihi wasallama ya athana ya yabi wannan abin to abin yana da albarka wa qala fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da dutsen uhud ya ce uhudun jabalun min jibalil janna uhudu dutse ne daga cikin duwatsun aljanna wattaraba marratan tahta rijlaihi sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'ahu abubakar bakrin wa umar wa usman wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar da umar da usman sun hau kan dutsen uhudu sai dutsen ya girgiza wattaraba sai ya girgiza faƙala sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce uskun uhud ya kai dutsen uhud kanatsu natsu wada rabahu bi rijilhi sai annabi sallallahu ya buga kafansa akan dutsen uhud ya ce fama alaika ba kowa bane akan ka ya kai dutse illa nabiyyun face annabi wa siddiqun da kuma siddiqi shine abubakar siddiq kenan wa shahidani da kuma shahidai guda biyu sayyidina umar da usman kaga tun anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai lissafo su gwargwadon iyayen da suka yi halifanci kaga daga sayyidina abubakar sai umar ya biyo baya sai usman kuma me ya faru sayyidina umar kashe shi aka yana sallah sayyidina usman har gidan shi khawarij suka taru suka kashe shi yana karatun alkur'ani yayi azumi suka kashe shi to kaga sai ya ce wa shahidani da kuma shahidai guda biyu kaga wannan ishara ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai akwai wani jarabawa da zai same su a nan gaba to wannan yake nuna mana ashe dutsen uhudu yana da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dutse ne wanda yake son su kuma suna son shi kama ya zuru maqbaratul baqi'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci makabartan baqi'a Iska na sallallahu alaihi wasallama yazuru ahlahu wa yusallimu alaihim domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan ziyarci makabartar baki'a kuma yana musu sallama kama warada fi sahih kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari wali annaha dammat alafa sahabati wat tabi'in domin wannan makabarta ta baki'a ta kunshi dubban kaburburan sahabbai wat tabi'ina da tabi'ai wa ghairahum da wasunsu min ibadillahi salihina daga cikin bayin Allah na kirki na kwarai fa ha annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wannan makabartar fa yusallimu ala ahliha qailan sai sallama ga ma'abota cikinta yana mai cewa assalamu alaikum ahlad diyar aminci ya tabbata a gare ku ya kuma abota wannan gida wannan ita ce addu'ar da ake a kowace makabarta minal mu'minina na muminai wal muslimina da musulmai antum sabiqun lalle ku kun rigaye mu kun riga mu tafiya wa inna inshaAllahu Allahu bikum lahiqun mu ma ba mu ba ku ba ku sauri ba mu kuma ba mu ba muna nan a bayan ku yarhamullahu almustaqdimina minna ya Allah ka gafartawa kai rahama ga wanda suka gabace mu wa minkum da ku dinnan da kuke cikin wannan kabari wal mustakhirina da kuma wanda za su zo a baya nas'alullah lana wa lakum al-afiyata fid dunya wal akhirah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana afuwa a nan duniya da kuma gobe ƙiyama. Allahumma ighfir lana wa lahum ka gafarta mana kuma ka gafarta musu wa iyyahum ya Allah kai mana rahama suma ma kai musu rahama Allahumma la tahrimna ajrahum ya Allah kar ka haramta mana ladan su wala taftinna ba'dahum ya Allah kar ka fitine mu a bayansu domin rayuwar nan tana da fitina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk a sallah yake roƙon Allah madaukin sarki Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa ashe fitina tana cikin rayuwa jarabawa jarabta imaninka akwai fitina kuma a mutuwa tun daga lokacin ɗaukar rai har zuwa lokacin da za a sanya mutum kabari har zuwa lokacin da za a mai tambayoyin kabari to daga nan ne mutum zai gane matsayinsa Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan shine game da abin da ya shafi aikin hajji har zuwa ziyarta ainihin madina to kaga dukkan abubuwan da muka lissafo kaga aikin hajji kwata-kwata bai da alaka da madina kwata-kwata da ce mutum yanzu zai je aikin hajji bai je madina ba babu abin da ya shafi aikin hajji shi sai dai ya rasa wani lada da yawa kaga ladan sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ladan ziyartar kabari in ka samu dama ladan da zaka samu a quba masjid quba ladan da zaka samu in ka ziyarci baqi'a da kuma shuhada uhud kaga ka rasa inna ladan amma ba za a ce aikin hajjin mutum bai yi ba wannan shi yasa ake cewa ziyara ƙari ne akan ladan da zaka samu na aikin hajji wallahu ta'ala a'lam sai fasali na gaba mala ya ce alfaslun rabi'a ashara fasali na goma sha hudu karkashin babi na ibada fil udhiyya wal aqiqa game da layya da kuma aqiqa shine rago ko dabbar da ake yanka ma jariri lokacin da ya kwana bakwai ita ce ake kira al aqiqa wannan al'udhiyya ana iya cewa udhiyya ana iya sa shadda al'udhiyya ne ana magana a kan layya yace wa fihi ni. a ciki zamu hadu da tattaunawa guda biyu al-maddatul ula fil udhiyya tattaunawa ta farko game da abin da ya shafi layya ta'arifuha me ake nufi da layya mala yace al-udhiyatu hiya shatu tusbahu duha yawmal eid taqarruban ila Allah ta'ala in aka ce udhiya malamai suka ce kalman daga duha hantsi hantsi lokacin sallan walha da ake cewa ai lokacin ne lokacin sallan idi to dabbar da ake yankawa a wannan lokacin sai Allah ya bata sunan kamar yadda muke cewa sahur ai sahur ba abincin da ake ci ba ne lokacin da ake sahur din shine as-saharu to sai abincin da ake ci a wannan lokacin sai ya ɗauki sunan shi yasa ake ci as-sahur ko kuma as-suhur ana iya sa mai fatha a ce as-sahur ana iya ci as-suhur to haka shi ma kalman al daga duha ne dabba ce wacce ake yankawa duhan da hantsi yawmal idi a ranar idi takarruban ila Allah ta'ala dan neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki hukumuha menene hukuncin yin layya a musulunce malamai sun yi saɓani da yawa wasu suna kawo suratul kautar da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar suka ce wannan ana nufin umarni ne umarni ne kuma na wajibi wasu malaman kuma sai suka hada shi sa nan sai malam ya ce al-udhiyatu sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin layya sunna ce wacce take wajiba in aka ce sunna wajiba shine sunna mai ƙarfi da ba a taɓa garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ba ala ahli kulli baitin akan mutanen gida iyalan gida yanzu gida guda ɗaya iyalai guda ko su nawa ne in aka yanka rago guda ɗaya shikenan ya isar ya ce kulli baitin muslimin dukkan gidan musulmi ƙadira ahlihu alaiha wanda mutanen gidan suke da ikon yin layyan ashe in baka da iko ya faɗi a kanka shi yasa wasu sai suka rarraba suka ce wajibi ne alal musiri ga wanda yake da dama yake da yalwa saboda wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yake da dama ya yi layya sai bai yi layyan ba to kai ya matso mu kar ya zo masallacinmu to sai suka ce ashe wanda yake da dama to ta zama wajibi a kan shi wanda ba shi da dama ta faɗi a kan shi shi sa suka ce sunna kuma wajiba wa zalika li qawlihi ta'ala wannan ya faru fa saboda faɗin Allah madaukakin sarki fa salli li rabbika wanhar kuma ku yi sallah ka sallah ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ga al'ummarsa ne sai dai in an samu wani dalili da ya nuna cewa annabi kawai ake nufi kayi sallah ga ubangijinka wanhar kuma ka soke abin yankanka asali in aka ce annahar shine soke raƙumi to ashe kenan mutum zai iya yin layya da rakumi wa kaulin rasuli sallallahu alaihi sallama da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi sallama da ce man kana zabaha qabla salati falyu'id duk wanda ya kasance ya yanka abin layyansa kafin sallan idi to ya sake wannan layyan ba ta yi ba to shi sa malamai suka ce ashe ibada ce wacce take mai ƙarfi ibada ce wacce take mai zaman kanta wa qawli abi ayyubal ansari da kuma fadin abi ayyubal ansari ya ce ar-rajulu fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yudahi bishati anhu wa an ahli baitihi abi ayyubal ansari mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo madina a gidansa ya sauka ya ce mutum ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum yakan yi layya da dabba guda ɗaya rago guda ɗaya shi kan shi an huwa an ahli baiti nashi da kuma mutanen gidansa shi yasa a farko malam ya ce dabba ɗaya wanda take wajaba akan dukkan wani gida wanda yake musulmi to menene falalarta akwai hadisai da yawa da suka zo game da falalan yin layya su ma wanda su inganta ba shi ma kuma malam Allah ya masa rahama ya kawo wasu wanda ba su inganta ba anan babu wani wata aya ko wani hadisi da ya nuna a lada ko falalan yin layya duk hadisan ba su inganta ba akwai hadisai na cewa ran tashin kiyama ragon shi ne zai zo ya tsallakar da kai siradi a'a to shi ba za a mai da shi ƙasa ba kenan sai mu ce to ayat can da Allah madaukakin sarki ya ce kafirai a filin hisabi za su ga dabbobi an musu hisabi kamar yadda hadisi ya tabbatar dabbar da take da ƙaho idan ta tunkuyi ko ta soki wacce ba ta da ƙaho a nan duniya a ran tashin kiyama a filin hisabi Allah zai halitta ma waccan ƙaho ta rama in aka gama sai Allah maɗaukin sarki ya ce kunu turaban ku zama ƙasa to shine idan kafirai suka gani sai su ce ya Allah da ma ba wuta ka samu ba mu ma da mun zama ƙasa shine waya yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sai kafirai a ranar su ce ya Allah da ma yadda ka da dabbobin nan suka zama ƙasa mu ma ya Allah ka maida mu zama ƙasa to wannan ya nuna kenan ashe a dabbobin ana mai zai su ƙasa to wani rago ne kuma mutum zai hau ya tsallake da shi siraɗi ba abin da zai tsallakai da kai siraɗi sai tsoron Allahnka da takawarka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayo wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani ɗaya daga cikin ku Allah ya yi rantsuwa tabbas babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya ƙetare siraɗi sai na na Aisha ta ce hadda kai ya manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce hadda ni sai dai kuma kowa zai wuce gwargwadon iya aikinsa gwargwadon iya tsoron Allahnsa wani ya wuce kaman walƙiya ka gani an ce kaman walƙiya ka ga rago zai iya yi tafiya kaman walƙiya <laughs> ba zai iya ba tsoron Allah to shi yake tsallakar da mutum siradi ba ragon layya ba wani ya wuce kuma kaman ingarman doki wanda ya fi kowanne gudu wani ya wuce da tafiya wani ya wuce da rarrafe wani kuma ya fada cikin wutar jahannama Allah ya kare mu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi siradin ana sanya shi ne akan wutar jahannama kamar silin gashi yake sannan kuma gashi kaifi sannan gashi akwai kugiyoyi akwai checkpoint checkpoint akai wannan checkpoint din na gaskiya wannan na amana wannan na sada zumunci kowanne wasu kafin su wuce sai wannan kibiyoyin kugiyoyin sun yayyakushe su kamar yadda hadisi ya tabbatar to akwai hadisai da dama akwai hadisan kuma kulli sha'arin hasana shi ma kila malam zai kawo shi anan shi ma hadisi ne da malamai suka ce bai inganta ba cewa kowane gashin layya ragon layya da ka yanka kowane gashi ɗaya kana da lada don haka ma wasu ba suke cewa ba za a wanke ragon layya ba saboda yake gashin ya zube to gaskiya hadisai ne wa'inda suke ba su inganta ba to Mala ya ce falalallayya shahadu limali sunnati al min Fadlil azim qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam zai iya mana shaida game da sunna na yin layya da falala mai girma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amila bin adama yawman nahari amalan ɗan adam bai aikata wani aiki ba a ranan sallah shine yawmun nahar ranan suka ranan yanka ranan sallah ranan goma ga watan zulhijja amalan wani aiki a habba ilallahi wanda ya fi soyuwa a wurin allah min iraqati damin fiye da zubar da jinin dabbobi fiye da yin yanka kaga ranar ne wanda suke maka za su yi hadaya ko wanda bai aikin hajji ba kuma sai ya layya wa innaha lata'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha dabban nan za ta zo ran tashin kiyama bi quruniha da ƙawanta wa azlafiha da kafafuwanta ko fatanta wa ash'ariha da gashinta wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla jininta yana mai diga a wurin Allah madaukakin sarki a gaban Allah bi makanin a wani wuri ƙabla an yaqa alal ardi kafin ya faɗa a kan ƙasa fa tayyibu biha nafsan ta hanyar wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya tsabtace rayukan mutum bi ma'ana a tsabtace ka daga zunubinka wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad qalu lahu ma hazihi al-adahi sahabbai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzo Allah me ake nufi da layya ƙala sai ce sunnatu abikun ibrahim ai sunnar babanku ne annabi ibrahim ƙalu sai suka ce malana minha to me muke da shi na lada a ciki in muka yi ƙala sai ce bi kulli sha'aratin hasana kowane gashi guda ɗaya akwai lada ƙalu sai suka ce fasufu fatar jiki fa ya annabi sallallahu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa bi kulli sha'ratin min as-sufi hasana kowane gashi da yake jikin fatar dabban layyan akwai lada to wannan hadisan ne malamai suka ce akwai maganganu a kansu amma layya tana da falala sosai falalanta yana wurin Allah maɗaukakin sarki domin yanka ibada ce mai zaman kanta shi yasa ba a wa kowa sai Allah shi yasa ya ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la lallai sallar da nake yi da yankan da nake yi dukkan bautar da nake yi gabaki ɗaya na Allah ne la sharika lahu bai da abokin tarayya a ciki don haka ai yanzu da a ce mutum wani aljani zai sa shi ya yanka da sai a ce yi shirka domin yankar ibada ne ba a wa kowa sai Allah maɗaukin sarki wani dan bori ya ce maka za a zubar da jini za a yi kaza ko wani dan duba ya ce wannan bukatar ba za ta yiwu sai an zubar da jini to in mutum yayi haka aljanu ne suke sanya wannan a yi wannan aikin to kaga mutum yayi shirka amma haka kawai da za ka yanka kaza a gidanka kaga a ci nama a ji daɗi to shikenan sai kai tawassuli kuma ce ya Allah saboda wannan kazar da na yanka a gidana ya Allah ka biya min bukata na kaza da kaza saboda me saboda yankan ibada ne ya Allah saboda ragon layyan da na yanka Allah ka biya mun bukata na kaza da kaza yayi saboda ibada ce mai zaman kanta ibada kuma ana tawassuli da ita wurin neman biyan bukata a wurin Allah madaukakin sarki to don haka a wannan hadisin annabi sallallahu ya ce musu sunnatu abikum ibrahim sunnan babanku annabi ibrahim wanda asalin kissan layyar annabi isma'il alaihi salam dan gidan annabi ibrahim ya kwanta sai ya mafarki cewa ga mahaifinsa annabi ibrahim yana yin kasa yana daga cikin abubuwan da allah ya jarabci annabi ibrahim kuma ya cika in ji allah maɗaukakin sarki shi yasa ya zama khalilullah allah ya jarabce shi sosai kaga allah ya jarabce shi da mahaifinsa sannan allah ya jarabce shi kuma ya daɗe bai samu ɗa ba to kuma allah ya ba shi ɗan kuma ya ce ya je yanka ɗan to shi yasa ya zama sunnatu abikum kamar yadda aka kawo mana a cikin suratul safat ko ya tashi sai ya ce ma mahaifinsa inni ara fil manami anni ka fanzur ma za tara annabi ibrahim ya yi mafarki sai ya kira dan sai ce ya kai ɗana ni fa na gani a cikin bacci cewa ina yanka ka ka duba ka gani me me ka gani annabi ibrahim to ka san mafarkin annabawa gaskiya ne to amma da yake an samu ɗa mai tarbiyya uba mai miƙa wuya masu bin dokan Allah ka yanzu zaka kira ɗanka ka ce kayi mafarki kana yanka shi ya je ya gani mai ya gani ai ba za ka ƙara gani shi ba ai gobe ba zai dawo ba ai ba za ka gan shi ba amma shi ga sai ya ce ya abati alma tu umar tunda ya san cewa mafarkin annabawa gaskiya ne kuma mahaifinsa annabi ne ya ce ya babana ka aikata abin da aka umurce ka wannan umarni ne kawai daga Allah satajudini insha Allahu minas sabirin da sannu za ka same ni a cikin masu haƙuri to Allah maɗaukin sarki a can gaba sai ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin da mahaifin da ɗan suka miƙa wuya shi annabi ibrahim ya yadda ɗan nashi da Allah ya bashi ya yadda ya yanka ɗan ma ya yadda a yanka shi to sai Allah maɗaukakin sarki a can gaba ya ƙara cewa fadainahu bi zibhin azim lokacin da suka miƙa wuya dama Allah zai jarabta ka ya jarabce ka Allah ya jarabce ka a cikin kasuwancinka ya jarabce ka a cikin 'ya'yanka a cikin dukiyarka a cikin aikinka a cikin duk rayuwanka Allah yana iya maka jarabawa ya ga ya imaninka da gaske ne ko imanin naka ba da gaske ba ne to suka mika wuya Allah sai ce wa fadainahu bi zibihin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma shine rago shi Allah da kanshi a cikin ayar ma yace inna haza lahuwal bala'ul mubin ko wannan wani bala'i ne mai girma bayyananne a fili ga dan kuma a ce ka yanka shi kai ba karamin jarabawa ba shi yasa yana daga cikin abin da annabi ibrahim ya ci jarabawar allah maɗaukakin sarki da ya masa shi yasa ya zama khalilullah dama babu wanda mun faɗa a kabaratun baya su biyu allah ya kira khalil da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka daga nan aka samu sunna ta layya ah, gashi lokaci ya yi ko bari mu ɗan karanta ko kaɗan ne ko guda ɗaya ya ce ha menene hikimar yin layya min alhikmati fil udhiya yana daga cikin hikimar yin layya na farko at-taqarrubu ila Allah ta'ala biha neman kusanci zuwa ga Allah iz qala subhanahu domin Allah tsarkakakken sarki yace fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke abin yankanka wa qala azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka yake cewa qul ka gaya musu ya manzo sallallahu alaihi wasallama inna salati sallar da kake yi wa nusuki da yankan da kake yi kaga ai su sun kasance suna yanka ma gumakansu to sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al'ummarsa da sallar da yake yi da yanka da rayuwarsa da mutuwarsa lillahi rabbil alamin duka na Allah ne kaga an hada mana tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya shine rayawa kashewa duka aikin Allah ne in aka ce rububiyya shine ifradullahi bi af'alihi kadaita Allah da ayyukansa uluhiyya kuma kadaita Allah madaukakin sarki da aikin bauta ifradullahi bi af'alil ibada kaga sallah ba za ka yi wa kowa sallah ba sai Allah yanka ba za ka yi wa kowa yanka ba sai Allah domin tauhidi ne uluhiyya wan nusuk huna abinda ake nufi da an nusuk kalmar nusuk anan huwa zabhu shine yanka taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala dan neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki insha Allah za mu tsaya nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a na biyu da na uku insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barata ala Ibrahim